alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yayin uwa masu daraja dukannin yabo da kirari sun tabbata ga ubangiji tabaraka wata ala, shi muke neman gafararsa muke neman taimakon sa, muke neman tsarin kawukanmu daga abin da suka kunsa na muggan ayyuka ubangiji wanda duk ya shirye shine shiryayye wanda ya batar shine batacce Allah ka samu a cikin shiryayyu muna shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kwal muna shaidawa annabi Muhammad shine zababbe fiyayya a cikin halittun Allah gabaki daya bayan haka ya ƴan uwa ubangiji yana kiran mu da mu ji tsoron Allah matukar jin tsoro domin tsoron Allah ita ce hanya kwaya daya tal da Allah ya sanya dukkanin wanda yake cikin kunci in ya ji tsoron Allah Allah zai yaye masa kofofi na kuncin da yake ciki ya jefa shi zuwa ga kofofin rahama ubangiji yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dukkanin wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce ne alƙawarin sama mai mafita daga abin da ya sa shi kunci ko bakin ciki ko damuwar rayuwa Allah zai kawo maka mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah ya ce kuma in azurta shi ta inda baya zato baya tsambani bayin Allah yana daga cikin abin bakin ciki da damuwa shine irin yanda al'amura a wannan kasar tamu ta Najeriya suka canja suka rikice al'amuran da ake auna lissafin su da da sauki yanzu lissafin su ya koma lissafin wahala da tashin hankali domin hankali ma da yake auna al'amura yanzu har ya fara wa hankali nauyi saboda rikita rikitar ta yawa barnat ta yawa da zarar an toshe waccan kofa sai a balle wannan da zarar wannan rigima ana tunaninta ana tattaunawa sai wata sabuwa ita ma ta kwararo domin ita ma ta samu gurin zama dukkanin abin da ya saraɗe saɗaɗo wannan ƙasa tamu na fitina ko damuwa ko ƙuntatawa talaka idan ya zo matsugunni yake samu baya ƙara tashi daga nan har ya zamanto hankalin masu hankali ko hangen nesan masu hankali ya kasa warware wannan matsaloli saboda tarin yawansu saboda munin annobarsu saboda irin yadda suka zama mutane bala'i da masifa a rayuwarsu ta yau da gobe ya ƴan uwa kai ko da ma masu hankali sun samu mafita din sun kuma bayyana mafitar saboda yanda masu siyasar mu a wannan kasar ba su amfani da tunanin masu tunani da hangen nesa masu hangen nesa al'amuran suna nan yanda suke ba su canja ba sai ma ƙara kunci da tsanani ake ƙara samu a cikin ƙasar. kai ka ce ma abin yayi kama da mustahil ka ce abin da ba za ma a iya warware shi ba kawai saboda yawan matsalolin saboda yawan tashin hankalin fa innal hulula ashbah ashbahu in kana so ka misalta ko ka kamanta kullelen yadda kasar nan take ciki kamar mutumin da ya tawo a hanya ne ya hango kawalwainiya a tsammaninsa ruwa ya hango sai ya je dab da wannan kawal-wainiya, sai ga babu komai a gabansa haka ne kasar mu ta Najeriya yau take sai kana tsammanin wane ne zai kawo ci gaba in na rike wani shikenan an hau tudun mun tsira sai kaga shi ne ma fanko har ma kwara wane da wane da wane da shi saboda irin bala'in da aka jefa kasar a ciki da miyagu da suke rike da kasar Allah ya kare mu ya tsare mu yayin masu daraja har ya zamanto talakawan wannan kasa suna karkashin wata inuwa ta rauni wata inuwa ta ta, ta sauyin yanayin da ka iya cewa talaka yanzu ya koma zargin ma kowa yake shi ne ya sa shi a cikin matsala an rikita talaka rikitawar da talaka yanzu kowa yake zargi a yi kaza da kaza talaka yanzu a zarginsa ba ma wanda zai fitar da shi daga kuncin da yake ciki sai malamai kawai da haka dole ne malamai su ma san kawai yanda za su shi iya lissafin talaka kenan iya nasa hangen nesan kenan a wani lokacin talaka ya zargi 'yan kasuwa tsananinsu ne su suka kawo masa ɗan adam zai ci dusa ta awara dan adam zai ci tafasa zai ci yaɗiya a mazaunin abin da zai ci zai sai kwanan masara sai kuma ya hada da siyan kwanan dusa biyu ya gauraya dan ya gamsar da yunwar cikinsa da ta iyalinsa dan me ba zai rude ba dan me tunaninsa ba zai sauya ba dan me yanayinsa ba zai koma zuwa ga hauma hauma ba bai sami iska mai kyau ba bai sami isasshen wutar lantarki ba bai sami isasshen gaskiyar asibiti ko lafiyar jikinsa ba malaria na damunsa tafan na damunsa hawan jini ya riske shi ciwon sukari ya same shi ciwon zuciya ya bullo masa kaga ya san yana dab da bodan nan ta rasuwa dab yake da ya mutu dan me ba zai tada hankalinsa ba dan me ba zai zargi kowa ba ta kai ga munin zargin talaka ko in ce wasu daga cikin talakawa har Allah tabaraka wa ta'ala suke suke zargi yaya Allah ya halicce mu a ƙasa irin wannan mara tsari wanda ba ta da shugabanni ci gaba dan me Allah ya kawo ni Najeriya kai lalle ba karamin mummunar jarabawa Allah ya mun ba da ya kawo ni wannan ƙasa ta Najeriya nake nake rayuwa cikin ta ya ƴan uwa tuhuma dai da talakawa suke jefawa iri daban-daban su zargiwa na su zargiwa ne yayi yawa wanda idan da zamu kallo na tsanaki alhakin tafa yana wuyan waɗanda suke mahukumta a wannan naji ƙasa ta mu Najeriya waɗanda su suke da madafin iko su suke da damar da za su canja al'amura su suke da sarrafa kuɗi da soja da ɗan sanda da dukkanin wani abu ba Allah bane abun zargi Allah ya ajiye dukkanin arzikin da ya cancanta a Najeriya ba iyayenka bane abin zargi iyayenka ba zaɓi aka yi ba ba a nemi yardar su ba sanda aka ce kai za su haifa kamar yadda ba kai ka zaɓar wa kanka iyayen da za su haife ka ba Daka dukkanin wannan ba su da abin zargi. Malamai ba abin zargi ba ne, nasu su karanta Ƙur'ani da hadisi, su yi hangen nesa, su nuna maka hanya, amma abin da zai je sidratul muntaha ko magayyar tukewar me zai je ya dawo, wannan yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala. baya hannun kowa yana hannun ubangijin da ya halicci halitta duk kai can ka na laitani lam ulad fi Najeriya har ko ka tsine wa kasar ma a wani lokaci wanda ita ce mabubbugar makwantarka ita haka haife ka a cikin ta zaka mutu wannan tsarin Allah ne ba tsarin kowa bane ba amma idan ka dawo bangaren malamai tuhumar da suke wannan kasa da abubuwan da suke tsintar kansu a ciki na damuwa yana da yawa na farko idan ka duba tarihin Najeriya tunda Allah ya kafa Najeriya malamai ne a wannan ƙasar fa suke bayin Allah nasiha malamai ne suke da'awar musulunci a zo a shiga musulunci malamai ne suka bada suka yabdhuluna kullu nafsin nafsin wa nafis su suka bada rayuwarsu da lokacinsu gaba daya dan muhimmancin tsamo dan adam daga cikin halakar da yake akalla malamai sun bada gudunmuwar musuluntar da wasu sun bada gudunmawar koya wasu sallah da ibada sun bada fatawoyi na fiqhu da na rayuwa da na mu'amalat sun koyar da kasuwanci a musulunci sun nuna maka abin da yake na daidai da wanda ba daidai ba malamai tsawon rayuwarsu ba tare da wani ne yake ke cewa ɗaiɗaiku sun yi a jimlace, sun keɓance da su kansu masu madafin iko a wasu lokutan sun yi nasiha sun yi iya abubuwan da za su wannan baya hana a samu wasu malamai da suka samu zamiya a rayuwarsu baya hana a samu wanda san zuciya ko san duniya yi na so a cikin zukatansu ba kuma wanda ya isa ya zo ya gori akan cewa ya taimaki rayuwarsu amma yau malamai ne abin zargi malamai ne abin zagi malamai ne kullum ba su yi daidai ba to wannan kuma ita ce babban nasarar da ɗan siyasa ya samu a wannan shekara cewa ya haɗa talakawan gari da malamai fada ya haɗa al'ummar gari da malamai fada su malamai suna zargin almajiransu almajirai kuma suna zargin malamansu ɗan siyasa kuma yana gefe yana ƙyalƙyalewa da dariya shi yasa duk dan siyasan da ya kira ka akwai manufar da yasa ya kira ka in ya zauna da kai akwai manufar da ya zauna da kai ya rage ina hankalinka ka san iya limitation din da kai masa da iya iyakar da kai masa ya rage ina ka amma duk dan siyasan da ya kira ka a mazaunin malami billahi allazi cewa su saurari wannan ayoyin daga ubangiji saurara ku gyara aikin ku da hakkin da yake kanku ku sauke farko dai abin da ubangiji ya ce fa warabbika Allah ya ce na rantse da ni ubangijinka kai bawa La lanas'alannahum ajma'in duk wani wanda na bawa mulki duk wani wanda na bawa kula da wani guri kaf din su wallahi sai na tambaye su fa wa rabbika Allah ce na rantse da ni ubangijinka kai bawa La lanas'alannahum ajma'in wallahi sai na tambaye su gaba ɗayan su mu ba da fassara uku ta fuskar ma'ana duk ajma'in duk wani shugaba da aka taɓa yi a Najeriya tun daga kan wane da wane da firaminista wane da wane da wane an yi wane da wane da Obasanjo an yi eh, Ahmad an yi wane ne an yi Muhammadu Buhari an yi Babangida an yi waye an yi waye billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya tsaye da ku ya tambaye ku akan hakkin ƴan Najeriya fa warabbika lanas'alannahum ajma'in sai Allah ya ce akan me kamar me tambaya ya tambaye Allah wai Allah wace tambaya za yi amma kanu ya'malun Allah ce duk abin da suka aikata zan tambaye su faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya tambaye ku ubangiji ya sake cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan kar ku kasan kar da dai ku kusanci dukiyar maraya kar da dai ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dan ku kyautata dukiyar hatta yablugha ashudda har sai shi marayan ya kai balaga ya kai karfin sa sai Allah ya ce wa aufu bil ahad nan kira ake ga kowa da kowa Allah ya ce ku ƴan siyasa ku cika alƙawari innal ahada haqiqa alƙawari kana mas'ulan Allah ya ce wallahi abun tambaya ne duk alkawarin da kuka ɗauka wa Najeriya za mu gina kaza kaza za mu samar da kaza a zo a yi musulun musulun ticket don a ƙarfafi musulunci za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya tambaye ka Bola Ahmad Tinubu wallahi tallahi kai da takashum shatima sai Allah ya tambaye ka akan wannan na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah ba zai gane ba zai kyale gwamnan Kano ba ba zai kyale na Kaduna ba ba zai kyale na Sokoto ba ba zai kyale na Kebbi ba ba zai kyale na Katsina ba kadam ka takabbin ku haula'il qaum Allah zai tsaye da ku a ranar da Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba zai tsaye da ku ya ce kai ina haƙƙin talakawan Najeriya wallahi alazim sai kun faɗa sai kun faɗa a inda kuka ajiye shi da inda kuka samu shi a ci gaban ma ayar shine Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciyarku da duk waye su ma sai an fitse ku an tambaye ku kun ji matsalolin ƙasa kuka keke shi kunnuwanku zukatanku su yaɗar su kun gano ga abin da ya kamata ku yi ku yi ba wallahi kana mas'ulan sai Allah ya tambaye ku a wata ayar Allah ce qad ja'akum basairu min rabbikum ai wa'azuzzuka sun zo daga wajen ubangijinku duk wani wa'azi ne ya kamata a yi muku Allah ya ce ai an yi muku faman absara li nafsi wanda ya wa'astu Allah ya ce kansa yawa kansa ya taimaka wa man aniya wanda ku ya makance ya ya zama dindin fa alaiha Allah ya ce kansa ya cuta wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai gadin ku bane ba abin da zan iya iya abin da ya kamata ne muku nayi Allah ya saki ƙara faɗa muku ku ƴan siyasa ce wala ya hamilunna afqalahum Allah ce sai kun ɗauki nauye nauyen su wa afqalan da wani nauyi na musamman za ku sake ɗauka nauye nauyen mutane shine wa afqalan na tsakiya da nauye nauyen mutane sai kun dauke su tare da nauye nauyen mutane sai Allah ya ce ma afqalihim tare kuma da nauyin kukan kuɗin. da na jama'a din sai kun tattara gabaki daya kun dauka kun tafi da shi ranar gobe kiyama da nauyin zunubin ku da nauyin satan da kuka yi musu da nauyin ha'incin da kuka yi musu da nauyin barnar da kuka yi wa kasar Allah ya ce wallahi sai kun tattara kun tafi da shi ranar gobe kiyama sai Allah ya sake cewa wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma ranar gobe kiyama za a tambaye ku a dangance da karerayin da kuka dinga wa talakawa sai Allah ya tambaye ku a game da wannan ubangiji ya sake cewa kullu nafsin bima da rahina kowace rai tana ɗamfaruwa ne da jingina zuwa ga abin da ya rataya a kanta na zunubi ko lada illa ashabal yamin sai ba mutanen nan yan gidan aljanna yan bangaren dama fi jannatin suna cikin aljanna gona ya yatasaaluna sai su dinga tambaya anil mujrimin waya ya Allah ya da mujirman mutane ya Allah ya da fasikan mutane ma salakakum fi sakar wai me ya kawo ku butar sakar qalu lan nakum minal musallin sai su bude baki su ce ai ban mu sallah ba ba ma yin sallah walam nakum nut'imul miskin kuma ba ma ciyar da miskinai ba ruwan mu da halin da miskini yake ciki wa kunna nakhudu ma al-kha'idin duk inda muka ga mai sata da mai barna a ƙasa sai mu tarayya da shi sai mu hada kai da shi sai mu hadin gwiwa da shi mu cuci kasar mu saci al'umma mu ƙara jefa kasar a cikin matsala wa kunna nukadhib wa kunna nukadhib bi yawmiddin kuma muna ƙaryata ranar sakamako a wallahi in kaga halin wayannan yan siyasa wasu daga ciki yayi kama da basu ma yadda akwai ranar alkiyama ba hatta atana yaqin suna cikin wannan gafala da rufkana. Allah ya ce har mutuwa ta zo ta kwashe musu kafafuwa su zo cikin kabari ya yan uwa abinda nake cewa kar wani yayi tsammani daga cikin yan siyasa kar yayi tsammani annama yaf'alunahu min as-sariqati abinda suke yi na sata da handame dukiya min amwalil amma na dangance da dukiyar talaka da mutane cewa kawai wannan abin ya tafi a banza shikenan babu ranar da za a dawo da wannan fefan babu ranar da Allah zai ce wa wajadu ma amilu hadira babu ranar da Allah zai ce wa ƙasa ta bada labarin abin da aka yi a bayanta hal atadaruna ma akhbaruha ka dauka cewa ya wuce shikenan ka ci bulus ka ci banza ya zahabu sudan shikenan ya zama hamalan babu wani wanda zai tambaya akan wannan tsakani da Allah tun a tarihin duniya duk wanda yake da wannan tunanin ba a taba yin wanda yake balidi da kiki wanda bai san kansa ba irin ka ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani ayahsabul insanu an yutraka sudan tsammanin dan adam zamu kyale shi sakakai babu wanda za su mana da shi ba wanda za su kawo mana rahoton sa ba zai dawo mu tsiye shi mu tambaye shi ba bayan Allah yana cewa kullun inna rabbaka labil misal a wata ayar Allah ya ce afahasibtum tsammanin ku kusha galallu annama khalaqnakum abathan mun halice ku ne kawai dan wasa wa annakum ilaina la turja'un ba za ku dawo zuwa gare mu mu tambaye ku me kuka aikata ba ya uwa haƙoƙin da talakawa wayanda ake mulka a Najeriya fa yana da yawa haƙƙin yalin ku akan akan akan haƙƙi ya dadu ya nanatu ya maimaitu haƙƙi ne wanda ba ya da misali akwai tsoho akwai sababbi akwai na tsakiya akwai na farko akwai na ƙarshe haƙƙi ne da yawa a baya an riga an ci an lasa an gwangwaje da yawa haka a yanzu ma ba a daina kwasa ba ba a daina ci ba hukuk ne wanda ba za su iya irguwa ba amma fa abu ne mai sauki abin da talaka yake nema a Najeriya fari'ayatul masalihin nasi alal hukami ri'ayatul masalihin diniya farkon abin da talaka yake nema a Najeriya a kula da addininsa a tsayar masa da addinin sa a baki kulawa akan addini wal sannan a kula da Alaƙar auratayyarsa alaƙarsa da makota alakarsa da mutane a saisaita masa wannan sai abu na biyu aliqtisadiya a kula da abin da ya shafi neman sa tattalin arziki a kula da amniya abin da ya shafi a security a bawa dan adam security a ba shi kariya bi iqamatil masajidi lil ibad lil ibadati ta hanyar tsaida masallatai wajen ibada wa insha'il madaris lit ta'lim samar da makarantu barkatai na karantar da mutane ilimin addini da rayuwa wa nashril mustashfayati da yada asibitoci su yawa lil ilaji dan yin maganin matsaloli da damuwa da cututtuka sai abu na gaba wa shaqqat turai lil ihya'i raya birane samar da gurare gari ya koma cikin tsafta da kyau kamar yadda idan kun fita kashashen duniya kuke gani su ba ku sha'awa misa ba za ku mai da Najeriya haka ba kula da ƙasar kula da al'ummar kula da abin da ya shafi noma da kiwo kula da sana'o'in mutane kai dole ne a sanya wa mutane ayyuka su zama su ne a gabansu amma dole talaka ya rude saboda ba a sama masa ba ya zama dan kashan zaman kashe wando sai dai ya zagi wane sai dai ya aibata wane sai dai ya hira sai dai majalisa kaza ba ya da aiki sai gulmar mutane to me yasa an alala ta lokacin sa da abin da yake da amfani Allah ya kare mu ya tsare mu na daga cikin fikirar da gwamnati ya kamata ta sabar wa talaka shine wanda ya gaji ma ba zai iya aiki ba ta samun masa albashi ba tare da ya je ko ina ba ta ce ta samar masa albashi wannan abu ne wanda kun sani ana yi a kasashen duniya da yawa na rantse da wanda raina yake hannunsa duk haɗa marka in ka je Saudiya billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka yarda nama da hannunka a dusbin naman ma ba wai na sa ko na rago ba kaza gashashiya da mai kwanta billahi lazi sai ka ɗauka da hannunka ka zuba ta a kwandon shara saboda a ka'idar ƙasar a yanzu haka da nake magana in dai ka riga ka buɗe kwanan abincin da ka siya ka saka hannu to ba wani wanda kai sai ya ci abincin ka saboda an girma abinci in dai an buɗe abinci haka in kaga ka ba mutum abinci ya karba to a rufe ka asil daga kamfanin da ka sai abincin sai ka bashi haka to shi shine zai karba amma an buɗe haka ya kaskanta darajarsa ta sauka ba wani wanda zaka mika kai baka ma isa ka ga wani wanda yake ma barar wai ka bashi abinci ba na rantsi da Allah babu kuma bari in gaya ma ina ana magana shinkafa shinkafa shinkafar ba da nake magana a Saudiya shine basmatics ba su da wannan taka ba wai ai kura ba ba ci da tsakuwa ba ba bakakirin ba ba kwakurin da ba shinkafa basmatics ita ake zubarwa a dustbin duk wanda yake zuwa Saudiya ya san me nake faɗa yanzu in ka ci abinci in dai ba kai ne zaka ci ai ma take din abinka kai gaba da shi ba billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai ka zubar babu dan adam din da zaka ba ya karba ka duba ci gaba na hanyoyi da suke da su ka duba ci gaba ka je Qatar ka je Kuwait ka je Dubai ka ga yanda aka wuce matsalar abinci a duniya an riga an girme ta ba a zancanta amma mu har yanzu magana ake ta yunwa da talauci dan bala'i da kwakwalwar kama ba za ta taɓa iya sawarawa ba wai dusa awar dan adam yake bada wa yaji ya ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yana daga ciki abin da ya kamata daula ta samar wanda ma ba ya da aiki ya girma ya tsufa a ce to ga abin da zai dinga rike ka ya yan uwa masu daraja tarihi ba zai manta abin da sayyidina Umar yayi ba wata rana sayyidina Umar ya ga wani tsoho tsohon nan fa ba musulmi ba ba musulmi bane amma yana cikin ahli dhimma wayanda akai suke akwai alkawari akan su wayanda suna bada jizya sai sayyidina Umar ya gan ganshi yana bara faqala lahu umar sai sayyidina umar ya ce da shi mallazi ka ala zalik kai me ya kwashe ka baka ga kana bara kana roƙon mutane qala alhaja yace buƙata ta ina da bukatu kuma sai nayi roƙo zan iya biyan na. qala umar sai na umar ya ce to daga yau mun wajabta cewa a dinka baka albashi duk lokaci kaza duk wata duk sati kaza a dinga baka albashi yace ba zai zaman to a cikin baitul musulmi a baitul na dukiyar musulmai a bashi albashi sai Na'umar na umar yace wa ma kunna lina'khudha min kaljiziya ba zai yi mun karbi jiziya a gware ka ba wa anta shabun sannan ka lokacin kana saurayi wa aka wa ta shaikun? yanzu kuma mu tozarta ka bayan ka tsufa kai ma za mu dawo mu dinga baka albashi kai ma za mu dawo mu dinga baka albashi wannan fa sayyidina Umar wazirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na biyu ibn Umar yana cewa wasu jama'a ta yan kasuwa sun sauka a wani musalla sayyidina Umar ya gansu sai zo wajen Abdullahi bin Auf Abdurrahman bin Auf sayyidina manzo sayyidina Umar ya ce Abdurrahman bin Auf ka iya zuwa ka taya ni mi gadin waɗannan mutanen amirul mu'minin fa duk duniya babu wani shugaba sai shi kadai ba dukka duniya yace wannan bayan Allah da suka zo yan kasuwa ne ni da kai yanzu ma da ka iya taya ni na ne ni ne zan yi gadin su su zauna anan su kwana lafiya cikin aminci ka zo ya kai Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yana cikin sahabin da yafi kowane sahabi kuɗi a cikin sahabban manzon Allah dan gurgu da kuɗi yace ka zo ka taya ni mi gadin wayannan bayan Allah haka yazo suka kwana da shi da Sayyidina Umar suna gadin su su ba san ba gadin su suke ba Sai na Umar suka dinga sallar tsayawar dare har gari ya waye suna gadin wannan a wannan ranar ne ma suna cikin yin sallah sai sai na Umar ya ji kukan wani jinjiri yana jin kukan wani jinjiri sai sai sai na Umar ya je ya same shi ya samu babarsa ce ah ke ki kula da danki mana ki ji tsoron Allah ki bashi sauraron ki me yake damunsa? da ya gaya mata haka kawai sai ya dawo zauna a gurinsa, sai ya je yaron ya ci gaba da kuka sai sai na Umar ya sake dawowa ya maimaita mata abin da ya gaya mata sai ƙara dawa gurin su ya zauna da dare ya kai ƙarshen sa sai sai na umar ya ƙara jin wannan yaron yana kuka fa qala li ummihi sai sai na umar ya ce uwarsa kai canki wai haki ma ara ma arabnaki la yaqarru منذ Laila. ya naga danki bai samu sukuni ba bai samu nutsuwa ba gaba daya a wannan daren qala siya qalat sai ta ce hiya la ta'rifu bata san cewa da sayyidina Umar take magana ba ya kai bawan Allah kadi abaramatni ka dame ni tulal layl tsawon wannan dara tace nayi iyayi na dan yayansa nake yi nayi iyayensa lallashe shi ya karba abinci ba nono ba yaki sai ya ce shi dai sai dai a bashi nono sai sayyidina Umar tace ah yace to me yasa ba zai karba abinci ba tace domin sayyidina Umar sai wanda aka yaye kadai ya yadda a bawa albashi ashe duk dan yaye a mulkin sayyidina Umar yana da albashi duk ɗan yaye to ni kaga tun yaushe aka yaye ni kai tun yaushe aka yaye ka mai aka baka na albashi a Najeriya babanka an yaye shi babana an yaye shi kakanka an yaye shi bai taba jin tarihin ana bada kuɗin yayi ba in ana yaye yaro shi nan za a bashi kuɗin yaye a Najeriya a a, a lokacin na Umar sai ta ce sai na Umar ya ce a ah, to wannan yaron naki watanninsa nawa ko shekararsa nawa? Ta ce yana da wata kaza da wata kaza sai sai na mana ce kai shanki kai ki ƙara tilasta masa akan cewa sai ya karba abinci sai sai na umar ya tafi ya ja sallar asuba har sai da ta zamanto sa ba a iya ganewa saboda kuka ƙira'arsa tana bata a cikin kukansa falamman taha min salatihi da ya idar da sallarsa da kansa sai ce ya bu'u salli umar kai canka ya kai umar da kansa ya gaya wa kansa haka kam katala min auladin musulmin a wannan sakacin nawa ka kashe daga cikin 'ya'yan musulmi sun ma'amara munadiyan yunadi sai ya sa mai shele yazo yace la tu'aliju sibyanakum alal fitan kada ga yau ku dinga tilasta wa ƴaƴanku wajen dole sai sun sun an yaye su saboda rashin madara da waye da waye daga yau bari ku ji abin da ya faɗa fa inna nafridu li kulli maulidin fil islam daga yau duk wani ɗa da aka haifa a musulunci mun fitar masa da albashi ana haifarsa yana da albashi yau a zo a karɓa albashinsa ina wannan yake a yau babu shi a cikin al'umma amma fa kar manta wannan abin yanzu da nake faɗa haka ake yi a ingila wannan abin yanzu da nake faɗa a ingila haka ake yi amma banda Najeriya banda Muslim Muslim ticket ba wai ina faɗa bane ba dan ina zargin Muslim Muslim ticket daga alibun dinsa zuwa yawon dinsa amma dai bai aikata ba ni na faɗi gaskiya ne kawai ya ƴan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya shugabanci ya fi iya ya fi kowa adalci sai da ya ja hankalin shugabanni da su kiyaye haƙƙin talakawansu ya bayyana kuma haƙƙin talakawa saboda mahimmancin haƙƙin talaka a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne za a tambaye shi abin da aka shi kula imam shugaba ra'in me fa kiwo ne me kulawa ne wa mas'ulun an ra'iyati manzo Allah ce za kuma mu tambayi shugaba akan abin da aka bashi kulawa abin da aka kulawa birni da ƙauye kenan da ƙauyuka na Najeriya dukkanin local government dukkanin state sai Allah ya tsaye da Ahmad Bola Tinubu ya tambaye shi sai ya tambayi mataimakin sa sai ya tambayi gwamnan Kano birni da ƙauyuka na Kano sai ya tambayi gwamnan Kaduna ko na Zaria ko na ina ne a ko na Katsina ko na ina ne kowa sai an tambaye shi manzo Allah ya ce war rajul ni da kai da ake magana yanzu mu ma masu kiwo ne kuma sai an tambaye mu a dangance da iyalan gidanmu mace ma mai kiwo ne a cikin gidan mijinta sai an tambaye ta a dangance da abin da ya shafi gidanta mai yi maka duki mai yi ma hidima na kula da dukiyarka za a tambaye shi akan dukiyarka Allah ya sa mu dace ya zo daga Abi Marr al-Azdi Allah ya masa rahama wata rana ya je wajen Muawiya yana zuwa sai Muawiya ya ce kai mun ji dadin zuwanka mun ji dadin halartar irinka me kake kunshe da shi na labari shikenan sai Abu Maryam ya ce da shi na zo ne in baka labarin abin da naji daga wajen manzon Allah man wallahu man wallahu Allahu azza wa jal shay'an min amri almuslimina fahtajaba duna hajatihim tace duk manzon Allah ce duk mutumin da Allah ya bashi kula da wani abu na shugabancin ƴaƴan musulmi na shugabancin musulmai sai ya shiga tsakaninsu da bukatarsu ya ki ya biya musu bukatunsu wannan bawan Allah Abu Maryam yake gayawa Muawiya wa kallatihim da dukkanin bukatunsu wa fakarihim yake shiga cikin matsalolin talaucin da suke ciki yace ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi shi ma Allah zai shiga tsakaninsa da bukatarsa ba zai biya masa ba ba dai rahama da gabara yake nema a wajen Allah ba ba dai gidan aljanna yake nema ba Allah ya ce ni ma bazan bar rahama ba bazan masa gafara ba bazan ba shi gidan aljannar ba Allah ya kare mu ya tsare muawiya yana jin wannan hadisin fa ja'ala rajulan ala hawaijin nas sai ya samar da wani commissioner wani minister yace kai duk wani mai bukata daga yau ga office na bude maka yazo ya faɗi bukatarsa kawai a biya masa ba sai an tuntube ni ba shine ba abin da ya kamata a yi a Najeriya a samar da ministoci kawai na sauraron bukatun mutane kuma ministoci masu tsarki masu mutunci ministoci na Allah kuma a dinga kula da aikin da suke daidai ne ko ba daidai bane ba ya a wata ruwayar yake cewa na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ma min imamin yughliqu babu Huduna Zawil hajati babu wani shugaba da zai rufe ƙofarsa, baya sauraron bukatar mutane da talakawa da talaucin da yake zamun talaka illa aghlaqa Allahu abawaba samai duna khallatihi wa hajatihi face sai Allah ya rufe kofofin sammai da kasai ba za a saurari bukatunsa ba ba za a saurari matsalolinsa ba Muawiya yana jin wannan hadisin yace ya sanya minista na kula da bukatun mutane ya ƴan uwa ya ishi ƴan siyasar wannan zamani wa'azi fadin Allah madaukakin sarki waqifuhum innahum mas'ulun idan an zo an tattaro za a tafi gidan aljanna ko an haɗa a farfajiyar alkiyama sai kawai Allah ya ce wa mala'iku waqifuhum ku tsaye da wa'ancan ku dakatar da su ku sa musu full stop ku ce musu stop su tsaya waqifuhum ku tsaye da su innahum mas'ulun Allah zai ce wa'annan ababen tambaya ne sun yi mulki sun yi gudanarwa sun ɗauki dukiyoyin al'umma akwai nauye-nauyen mutane a kansu. sai an gama da nauyin ɗan adam a kansu kafin a ce su wuce su tafi inda za su je ya ishe su wa'azi faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi kula da wasu al'umma ya mutu yau ma ya mutu ya mutu ranar da aka rubuta zai mutu wa huwa ghashul yana mai ha'inci da zalunci da satar dukiyar talakawansa illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna ya ishe ka masifa da bala'i Allah ya ce na haramta ma shiga gidan aljanna Allah ka raba mu da wannan masifa ya zo a wani lafazin ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iya ba wanda za a bashi kulawa da wata al'umma falam yahutha yaki kula da su bi nasihatin bai ba su abin da ya cancanta na haƙƙin su ba illa lam yajid ra'ihat aljanna manzo Allah ce ko da kanshi da sansanan gidan aljanna ba zai ji ba ya uwa ayoyi guda biyu fa kadai za su iya hallale matsalolin da muke ciki a Najeriya ayoyi biyu za su iya zama wakilai na irin shugabannin da muke so aya ta farko Allah ce a bakin annabin Allah qala ja'alni ala khaza'in al-abd ka sanya ni akan dukiyar ƙasa dukiyar al'umma inni hafizun alim ni zan kula da dukiyar ta hanyar ilimi ba zan yadda wani ya sata ko wani ya yanci ba kuma kowa za a kasa kasansa a bashi wannan fa abin muke bukata kawai a wajen shugabanni na biyu wanda idan waɗanda yake tare da su sun ce kai sata mu duki mu gina kanmu mu yi ananiya mu da ayayenmu sai ya ce qul inni akhafu ni fa ina jin tsoro in asaitu rabbi in ba na saba wa Allah nayi sata na bi soye soyen zukatanku azaba yawmin azim ina jin tsoron wannan yinin mai girma da Allah zai titse ni ya tambaye ni Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'da ad-din wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna na'udhu bika min jahdi bala wa darki ash-shaqa wa suq al-qada wa shamatati al-a'da Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa qumu ila